Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Sarauniyar kyau, kashi na bakwai, na marubuciya na na kedi. Zainab kuwa tana komawa kicin guri ta samu ta zauna ɗaya daga cikin kujeru na dainin ɗin da ke a kicin ɗin, da yake kicin ɗin babba ne sosai. Kallon Laila ta ta ce, Ki Laila ba haka ake yanka kabeji ba kin kinje kin je kina yin manya-manya, ke da za ki yanka ƙananan haba, don Allah ki dinga kula mana. A salalaila ta jiyo dama da yaya Afifa ta samu ta shigo kicin ɗin, gashi tun ba yi nisa ba Zainab ta fara kushe ta, don jan a yi tsiya ta ce, Da Allah Sista Zainab zo ki yanka da kanki mana, haba, ni dama na gaji. Ta faɗa tana dafe goshi duk ta bi ta haɗa uban kamar mai amfani da itace. dariyar ta zainab ta yi sannan ta ce a ba ruwana ai girki sai dai ku laila ni dai barna a nan inda nake ta faɗa tana latsa wayar ta mai tsada laila za ta ƙara magana a fifa ta yi mata inkiya da ida alamar ta shiru kwafa ta ja kawai ta ci gaba da yayyanka kabej ɗin da take cikin nutsuwa da rashin ƙwarewa a fannin Jin shirwa ta zo ba ya sa Zainab miƙewa tsaye saboda tsabar rigima irin nata. Ita ba aikin take yi ba, amma dai neman magana za ta je kiran wata. Tana shirin fita daga kicin ɗin sai ga Halisa ta shigo kicin ɗin sanye da riga doguwa da dogon wando jeans. Yawa ɗiya albarka kin shigo, to ga rigar girki ki sanya ko sista Zainab ta faɗa tana miƙa mata afron ɗin. Karba Halisa ta yi za ta ɗaura da sauri Zainab ta ƙarasa ta bayan Halisa ɗin. Ta ɗaure mata igiyar rigar. Yawa sista a fara aiki, cewar Zainab tana koma ta zauna. Ita da Halisa ba ta kula ta ba, hasali ma ya ta makala a kunnenta duka biyun, kuma Samun aiki ta yi suka ci gaba da fafatawa, dama can ita gwana ce wajen iya girki kala-kala, domin halarci na koyon girki take zuwa. Kawai dai shiga kicin din ne ba ra'ayinta ba. A haka suka ci gaba da yi Zainab na zaune sai dai idan ta ga sun yi ba daidai ba ta sa baki kuma fa har karku yi tunanin ta iya ne a ko ɗaya ba wani girkin a zuwa gani ta iya ba kawai dai taunan tsiwa ne irin nata. daga ƙarshe ma ɗaukar wayarta ta yi tana musu bidiyo wai za ta ɗaura a yanar gizo ga 'ya'yan mista mai kyau guda a kicin suna girki Laila da surutun Zainab ya ishe ta ta jiyo tana kallon Zainab din ta ce, Sista Zainab don Allah za ki iya fita ki ba muri, ke ba aiki ba sai surutun tsiya, haba. Zainab bata kula ta ba ta ci gaba da nuna ma wai yadda ake bara magi mai sta. kyalisa na faɗa miki ba haka ake fara magi ba, kin ki ganewa. A haka ai zubewa yake yi, haba sista, a dinga kula mana. Zainab ta yi maganar tana miƙewa bayan ta yi sebin ɗin bidiyon da ta gama ɗaukar su, ƙarasawa ta wajen halisa ta karɓi ɓara magin. Yau to ɗauki wani aikin, bari na taya ki wannan. Ita dai Hafifa sai daɗi take ji Zainab ta fara dawowa walwalarta kamar da. Bayan lokaci mai tsayin gaske don shekaru biyar da rayuwarta ta shiga tasku, farin ciki ya karanci a ciki kuma ya rushe. Ba ta irin waɗannan abin amma yanzu da take yin haka, haka na nufin ta manta da komai kenan ta bar ma Allah zaɓinta. Haka suka ci gaba da aikin su Zainab na yi musu gyara kamar ita ce oga. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka kammala haɗaɗɗen breakfast mai rai da lafiya. sannan na alfarma jerawa suka yi a dining room sannan kowace ta shige haɗaɗɗen bedroom ɗinta domin shiryawa zainab tana shiga bedroom ɗinta bathroom ta shiga ta kai minti talatin sannan ta fito ɗaure da tuwel blue kala a ƙirjinta cikin sauri-sauri ta shirya a cikin kayan hausawa a tamfafin mai ratsin fari an yi wa atamfar zanen fulawa doguwar riga ce mai hannu sannan ta kafa ɗaurin turai ka gaskiya kayan sun yi masifar yi mata kyau kamar kamar me dama kuma ga ta mai kyau ɗin diyar mai kyau jikar kyawawa Feshi jikinta ta da turare kala-kala masu tsada da sanyin kamshi sannan ta fito daga bedroom ɗinta tana baza kamshi dukansu suna zaune a dining room ɗin suna cin breakfast har da dadi mista mai kyau da mami rafiyat Karisawa ta ta ja kujera ta zauna tana gaida dadi da momi fuska a saki. Dadi ya amsa mata gaisuwar har yana tambayar lafiyarta duk da kasancewarta lafiyar ta kalau. Ita kuwa momi rafiya da kyar ta amsa kamar an yi mata dole, wai dan ma ta ga mijinta mai kyau yana kurin ne. Zainab kuwa ko a jikinta da irin gaisuwar da momi rafiyar ta mata. Murmushi ma ta yi don kuwa ita kadai ta san irin yadda ta shirya mata. Jira take ta ga yadda za a yi a je China a yau. Bayan sun kammala cin breakfast ɗin falo suka dawo suka zazzauna da yake yau su laila ba su da lectures. Halisa ce take da lecture ɗin a yau, amma sai zuwa karfe uku da yamma. Laila da Halisa Sani a falon sai a fifa suna jiran Mista mai kyau ne da yake za su raka shi airport zai wuce Germany a yau. Yayin da Zainab ta koma ta bayan ta ce tana fama da ciwon kai sama-sama. Sai da Zainab ta tabbatar da sun fita raka dadi airport ɗin sanin ta fito falon ba kowa don gaba ɗaya ma'aikatan gidan da masu gyaran falon ma sun gama sun koma ɓangaren su. wanda hakan ba karamin daɗi ya wa Zainab da dan za ta fi samun aiwatar da shirin ta cikin kulawa. Upstairs ta hau bedroom ɗin mami rafiya ta nufa kanta tsaye, ɗan buɗe ƙofar bedroom ɗin ta ta leka kanta a ciki ba kowa. Shiga ta yi dukanta, ƙarar ruwa ta ja tole da alama wanka take duba-duba ta fara a ɗakin amma ba ta ga komai ba, jin alamar an taɓa ƙofar toilet ɗin za a fito, ya sa ta fita da sauri daga ɗakin. Kicin da yake a nan saman ta shiga da sauri bayan wani lokaci ta fito ta ɗauke da robar mai. A bakin kofar ɗakin mami Rafiya ta tsaya aje robar man ta yi a gefe, sannan ta ɗauki mofa ta aje a gefe shi ma. Wannan robar man da ta fara ajewa ta ɗauka ta juye shi tas a kofar ɗakin momi, sannan ta ɗauko mofa ta fara gogewa ta yanda ba za a ga alamar mai a gwajin ba. Cikin sauri take aikin don ba ta buƙatar mami rafiya ta fito ta same ta a wajen. Sai da ta kammala ta sannan ta mayar da mofar ma'ajiyarta, roba ma ta mayar kicin da sauri ta koma bedroom ɗinta. Bayan wasu lokuta, Jin ƙarar shigowar motar fa da alama da yar sun dawo daga airport din ne, falo suka zauna suna ɗan taɓa hira, ita ma Zainab ɗin ta sauko down ta dawo falo ta kwanta a saman tiresita tana dafe kanta kamar ciwon kan gaskiya. Safi fa sai sannu suke mata cike da tausayi don kuwa suna kwanar junansu. Halisa ce ta kalli Zainab cike da kulawa ta ce ki shiga medical room mana ki ɗauki magani kin ji sista. Kasa kasa Zainab take kallon Halisa ɗin sannan ta makala murya ta ce kar ki damu sista na shafa. Ta faɗa da kyar kamar mai ciwon baki. Laila ta ɗan yi murmushi ta ce, Lallai sa anti Zainab an buɗe fayil kenan, baki ya mutu kamar baki ce mai surutu tare da ɗaukan bidiyo ɗazuba. Zainab ta kula ta ba don ta fi kowa sanin hannun Laila da tsokanarta. Sani kin ji sista cewar Afifa tana taɓa goshin Zainab ɗin ta ji ko da zafi ta ce wa ƙanwata Zainab ta amsa tana lamshe ido. Mami Rafiya ta gama shirin ta tsaf na zuwa China da mummunan kudirin da ta shirya tsaf cikin shigarta mai tsada, faritas da mayafi mai tsada. Ga jakarta shi ma faritas ta fito sai baza gamshi take. Tafiya take yi ba ta kallon gabanta sauri take. don saura mintuna goma jirgin su ya tashi ita ba ta ma sanya aka yi ta ɓata lokaci ba ta shirya ba Cikin tafiyarta ba ta sanya haka ya kazalika ba ta lura da haka ba, mai ta taka ba, sai dai kawai ta ji ta yi wani uban zamiya game da santsi ya kwashe ta. Ai kuwa sai ji kake tim, ta fada kasan saman tiles. Bata daddara ba ta mike da kyar tana dafe kogunta saboda wani uban azaba da take ji. Ai kuwa mikewar da ta kuma yi santsi ya kuma ɗibarta fiye da farko. sai ga mami rafi'a tana faduwa daga saman staircase gaba ɗaya ba ta daina juyi ba sai da ta yi ƙasa tun daga saman bene sai da ta dangana da ƙasa da gudu halisa suka yi kanta suna kiran sunanta amma ina mami rafi'a ta yi su marocin gadi don kuwa ba ƙaramin buguwa ta yi ba gugunta da bayanta ta dama da sauran jikinta sai faman kiran sunanta suke yi cikin tashin hankali amma ina mami rafiyar ba ta majin su domin ta daɗe da bakuntar suma. Da sauri lele ta ɗauko ruwa firij ya yayyafa mata shiru bata farfado ba halisa hadda kukanta ganin haka ya sa a fifa ƙara yayyafa mata ruwa sai gashi ta farfado tana iyo tana faɗin bayan ta zai ɓalle jikinta ciwo magana take kamar ba ta cinta ganin ta kasa tashi ya sa fifa ta kalli laila ta ce sista mu kai ta asibiti kawai zifi don na fahimci ba karamin buguwa ta ba cewar afifa tana kuma kallon yadda momi rafiya take ihu kamar wata karamar yarinya da sauri suka taru su ukun banda zainab wacce take kwanci a kan tirisita tana baccin karya da kyar suka iya ciccibar ta suka nufi waje da ita Mota suka saka ta sai faman rake suke, ko tsayawa jiran direba da escort ba su yi ba, Hafifa ce ta ja motar da gudu suka bar gida zuwa asibiti, don ma sun sami yafansu tun kafin su fito. Zainab kuwa tana tabbatar da sun bar gidan ta fashe da dariya da rike ciki, a fili ta farta Allah ya ƙara, ya sun tausayinta ba, don ba ta da imani. Wannan matar kisan kai za ta iya yi, ta ma yi ba abin da ba za ta iya ba. Zaki ta sha tana tuna yadda ta sha azaba a Namomi Rafi'at kafin abin ƙaunar su mahaifinsu Mr. Mai kyau ya ɗauke su ya mayar da su Germany. Zama tai tana tuna wani lokaci shekaru goma sha ɗaya baya da momi Rafi'at take dukan Afifa. Zainab tana kuka tana roƙonta ta daina dukan mata ‘yar uwanta, amma Mami Rafi'at ta ki. ana cikin haka sai ga dadi ya yi dawowar bazata ya yi kyakkyawan gani kuma momi rafi'at tana dokan shalilan shi da wayar wuta aiko a lokacin sai da ya saki momi rafi'at sannan ya kwace yaran shi duka amma banda su laila ya bar kasar da su a lokacin sai da kyara aka samu ya mayar da momi rafi'at Ajiyar zuciya ta sauke sannan ta tashi ta off da sauri ta goge duk gurin da ta tabbatar ta samai sannan ta da falo ta kwanciyarta ko da safi fa suka isa asibitin an duba mummy Rafiat, an tabbatar da ta samu gocewar kashi a wasu jaje na jikinta da ta da ta samu karaya ba su suka baro asibitin ba sai wajen karfe biyu Gida suka dawo da ita ta yi jinyar a nan don ita ta zaɓa kan nan fa ‘yan uwa da abokan arziki da suke a kusa suka fara zuwa duba jikinta. shi dadi baya ƙasar, dole sai a fiface ta kira shi a waya take faɗa mishi halin da ake ciki. Kwance take a saman royal bed ɗinta daga ita sai riga na bacci fin kalon sai wando shot shi ma fin kalon. A hankali ɗan bakinta yake motsawa da alama mafarki take yi. Murmushi ta sake ta kuma kyara kwanciya kafin wani lokaci kuma ta bude kyawawan idanunta. Sakuwa ta yi dama zaman bed ɗin toilet daga zaman bed ɗin toilet ta nufa tun kafin ta karasa shiga toilet ɗin ta cire shot ɗin jikinta ta jifa da shi ita ma rigar cire ta tai ta ma ta yi wurgi da ita gaba ɗaya gashin kanta mai uban yawa da tsayi ya rufe mata fuskarta yawar watsi. Toilet ɗin ta shiga ta kai minti arba'in a cikin haka ta turo kofar toilet ɗin ta fito jikinta ɗaure da toyel fari. Da sauri ta karasa wajen waita mai tsada da ke kawo ta alamar kira ne ya shigo ganin mai kiran nata ya sa sai da ta fara zama sannan ta yi fikin kol ɗin ta kara a kunnenta. Daga cikin wayar mai kiran ya fara magana cikin harshen Hausa. Hello madam an samu takaitaccen tarihi na yarinyar hotunan nan kamar yadda kika nema sunanta Halisa Abubakar mai kyau. Shekarunta uku a duniya. Ita ce ‘ya ta hudu a gurin mahaifinsu Alhaji Abubakar mai kyau wato Mr. mai kyau. Wataƙila zaki ki san shi saboda shi ba ɓoyayyen mutum ba ne a ƙasar nan, dama duniya baki ɗaya. Sannan kakanta shi ne mamallakin wannan shahararren kamfani na magani wato SL Pharmaceutical Industry. Ɗalim shaidaninta ta yi tana jin shi ya ci gaba da cewa tana karantar microbiology a nan American University da ke nan Abuja. sanin da ya mata ba sosai take fahimtar hausa ba ya sa ya ɗanyi full stop da maganar nashi sannan ya ci gaba da cewa ƙawayenta huɗu ne kacal fina zuri sai jenifa, sai kuma wata da ake kira da Maryam, ita ɗin irregular friend ɗinta ce. A halayya kuma ta kasance mace mara son surutu sosai, kamar dai ke ya faɗa cike da zolaya. Dan murmushi ta ya gajarce ta ce ina jinka. Ta yi maganar tana kuma gyara zaman wuyar wayarta a kunne. Maganar ya ci gaba sannan kuma bata ba ta shan kayan maye sai dai kuma tana busa shisha da sauransu amma ban da sigari kana ba ta kula maza don zan iya ce miki ma ba ta da saurayi ko ɗaya nan da ya ci gaba da kwararo mata bayani akan alsa yadda za ta fahimta da kyau Mai da wayarta mai tsada ta yi saman katifa bayan sun kammala wayar ta aji. Cikin nutsuwa take shirin ta tsabta shirya cikin business suit ɗin ta fin kalo. Sannan ta ɗauki space kalo shi ma ta sa. Kana ta ɗauki takalminta shi ma fin kalo ne. Sai gashinta kuwa ta gyara shi Street style ta mai. ta mai wani kalar style da kuma kwal biyu ta saka wanda hakan ya ya ba dogon gashin kanta mai tsayi da santsi da yawa damar fitowa ya sauka a gadon bayanta sannan ta ɗauki kot ɗin ta fink wadda aka gawata gabanta da wasu botura masu kyau da kyalli kuma finkalo kalo ta yi kyau sosai har ta gaji da kyau ga ta kamar a wanke hannu a taɓa Fitowa ta yara bal hotel ɗin da ke za ta shiga motar ta kera BMW fin kenan ta ji an kira sunanta a bazarta. Fashin shiga motar ta yi hankali ta juyo domin ganin mai kiran nata. Ɗan waro ido ta yi da tsananin mamaki ɗauke saman kyakkyawar fuskarta na ganin wacce take a gabanta. San ta manta ta ba duk da cewa sun ɗauki shekaru masu yawa ba su haɗu ba. Hafa David ce classmate ɗinta da suka yi karatu a ƙasar Malaysia. Da sauri Hafa ta karaso gurinta, ta ce hat ke ce kuwa ko dai idanuwa na ne ba sa gani da kyau, ta faɗa tana murza idanuwanta don tabbatar da wacce take gabanta. Sannan kuma da cikin turanci take mata maganar, murmushi hat da ita ce, Ni ce mana, oho to me kaki Najeriya?' Ni dai na san baki da wani connection da ƙasar, cewar Hafa. Kalanta ta ce business mana, har ta ba ta amsa cikin Hausa, wannan karan ƙararru ƙananan idanuwanta fatai, ta ce ashe har Hausa kike ji? Ta ce mana e mana sosai, ai ko wata baushiyar ba ta faɗa mana Hausa ba, har ta yi maganar da Hausa bakin tararau. Hafa David ke kuma me kaki Naija, tunda ke ma dai na san baki da wata alaƙa da ƙasar. Ta ce yawan bude ido mana, Saro ido har ta yi cike da mamakin cin abin da ya ta faɗa mata, yawan bude ido kuma. Ta ce imana, eh Hafa ta ba ta amsa. Yanzu dai ba wannan ba sauri nake yi ga ron kaɗina kawai, har ta yi maganar tana miƙa Hafa kad. Karba Hafa ta yi ta ce oke, ni ma yanzu akwai gurin da zani dama. ta ce wake to shigo mota ta na rage miki hanya mana hat ta ce wake to mu tafi cewar hafa shiga motar suka yi suka bar hotel ɗin suna taɓa hira yan uwana san kuna ta tambaya menene asalin afifa shin wata kalar ƙiyayya ce ke tsakanin mami rafi'a da mahaifiyarsu afifa wacce ba ta ma a duniyar amma take mata kiyayya haka wace ce hat wace ce hafa ga jidda a gefe duk amsoshin wannan tambayoyin naku suna cikin wannan ƙayataccen labari mai suna sarauniyar kyau ku da ku ci gaba da bibiyan mu a koda yaushe domin samun labarai masu nishaɗi ni ne naku kamar kullum abba effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake ce muku bisalamu